الحمد لله الذي رفع بالعلم أقدارا وجعل السنة حسنا منيئا وأقام بالهجة ميزان الحق فلا يميل مع الهواء ولا يضطرب مع الدجيج والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أظهر الله به نور الهدى وأزال بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا ومن سار على طريقهم واصطفى أثرهم إلى الدين أما بعد أنقوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna ashirin da biyar ga watan shawwal hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 lissafin kwamitin mai alfama sarkin musulmi wanda ya daidai da sha uku ga watan hudu shekara 2026 a wannan masallaci na kulawa da ɗaya daga cikin tunawa da ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama abu ubaida masallacin da aka fi sanansa da masallacin malam kamis al-misri inda muke gabatar da karatu cikin littafin al'alaƙatu bai na tashayyu wa tasawufi ardun wa naƙadu wanda wannan shine majalisi na 65 wanda suke da littafi a hannunsu sannan kuma a duba shafi na 229 man kamun shafi na 229 za ku ga a shafi 225 cewa albabu salisu babi na uku al'alaƙatu bai na tashayyu'i wata sauwufi wa fihe fasilani الفصل الأول وحدة المنشأ الفصل الثاني وحدة المناهج التعليمية والتربوية نعم sannan idan ya dawo alfasalul awwal fasali na farko wuhidatul sha'a. idan an ce kalmar wuhidatul abin abinda take nufi shine suka ce tushiru umuman wannan kalmar tana nufi gaba ɗaya ilal asal wahidi zuwa ga asali kwaya ɗaya awul masdar mushtarak li ma ko kuma tushen da ababen da suka yi musharaka tushe ɗaya ga kowane irin abu وفيه cikinsa akwai ثلاثة مباحث bincike uku al-mabhas al-awwal awail as-sufiyya farkon sufaye al-mabhas sani a'lam as-sufiyya manya manyan malaman sufaye wa alaqatuhum bit tashayyu wa wa tashayyu da alaqar da shi'a da shi'anci salisu a shiatu wa alaqatuhum shi'a da alaqar da sufanci wanda yasbiquhu fita a ta'rif bi arba'atin zai gabace shi shimfiɗa da ababe guda hudu min a'immati sunni ashara wato min a'immati shi'ati sunni ashara almazumina wanda ake rayawa wanda ɓangarorin guda biyu suke da da'awa kadiban wazuran intisabuhum ilayhi dingina su zuwa gare su babu wani ɗan shi'a da za ka gani da baƙin rawani face wannan baƙin rawanin yana nuna maka cewa shi jikan annabar ko a najeriya ka ga ɗan shi'a da baƙin rawani in dai ba watakila munasabar ashura ba ce in ka ga baƙin rawani yake sawa kullum to wannan baƙin rawanin yana nuna cewa shi jikan annabar saboda kamar sha faɗa ba wai ba a samu ba ne ana samu na faɗa na ci wannan zuwan umarar da ne anguwar da na zauna da yake na bar ni ban zauna a hotel ba akwai inda na kuma ina zauna. akwai lokutan da za a zo yin sallah su biyu anguwar babu limami sai a sani cewa in yi limanci anguwar akwai waɗanda bincike tabbatar da cewa sharifai ne wannan na ce rasmiyin a ta haka yake gwamnati ta san da su silsilar su tun daga farko har zuwa kansu ta tiki suna da alaka da annabi gwamnati tana sana da wannan wannan ya sama ya zamanto suna da albashi don kula da su kasancewa suna da alaka da gidan annabta amma ka za su zo su yi sallah a masallaci su fita in ba an faɗa maka an ci suna da alaƙa da gidan annan ka ba ba za ka sani dan ba wani abu da za ka ga ana yi na ɗaukan haƙƙin Allah ko bibi ko shafa jikin su dan sunan cewa ana wani abu a alala kenan kaga Saudiya yanzu haka ne a gwamnatance akwai waɗanda an san suna da alaƙa da wannan nasabar ka lura amma za ka ga cewa ko an sani a can inda tushen abin ake ba wanda ake rububi a kan shi da sunan cewa saboda ya fito yana da alaƙa da wannan gidan sannan da wuya kaga ahlus sunna kullum tuciyarsa shine wani jikan annabi da wuya amma za ka su wannan abin shine tuciyarsu wa akzahum anhum usul bid'ihim da kuma karban usul na bid'a su dangane da su malam yace al-mabhasul awwal bincike na farko awa'il sufiya farkon Ta bayyana ya bayyana min ma sabaka daga cikin abin da ya gabata annahu lam yakun fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallama tashayyu bai tabbata ba a zamanin annabi akwai wani abu shi an ci wala tasawwufun ko sufanci tare da cewa su suna yin ƙarya wai shi an ci wai tun annabi na dare aka kafa shi wannan wallahi kaburat kalimatan takhruju min afwahihim wa anna tashayyu'a kuma lallai shi an ci sabaka a tasawufa ya gabata sufanci ko da ta fuskar ma'anar kalmomin ne a tarihi shi na sha'atihi wajen tasowarsa wa zuhurihi da bayyanarsa ala yadda bunu saba'i al-yahudi akan hannun wani mutum bai yahudi da ake kiran shi abdullahi bin saba'i in kana bibiyar littattafan shi'a mutaakhiruna da suka zo daga baya a lokacin da naubakci ya rubuta littafi ya rasu a ƙarni na uku ya tabbatar da cewa akwai shaksiya wani mutum abdullahi bin saba'i to za ka ga daga cikin abin da in shi'a suke ta ƙoƙarin sai sun kore cewa ƙarya ne ba ma wani mutum abdullahi bin saba'i ba a taɓa yinsa ba kurafa ne ƙirƙirarsa kawai aka yi wanda wannan maganan ba gaskiya ba ne akwai wani mutum da aka yi sunansa abdullahi bin saba'i kuma ɗai daga cikin dalilin da ya sa za mu ga cewa haggo ba hajji bi ana yaƙar addinin musulunci ta wannan hanyar shine idan an gaba za a iya gaba da gaba da addini ba to sai a ƙirƙiri wasu mutane su shigo addinin don su ya matsa addini kamar yadda ta bayyana ga kowa a duniya an ƙirƙiri wasu mutane sun shigo da sunan kowane irin nau'in suna da sunan jihadi tun da ayoyin da suka zo cikin ƙur'ani bi yadda zamani zai juya kana musulmi ba zai yi baka ce jihadi ƙarya ne to amma shin jihadin kowane iri irin wannan hayaniyar musulunci zai karɓe ta a matsayin jihadi ba zai taɓa yiwa ba musulmi ya fito ya ce babu jihadi ko ayoyin jihadi ƙarya ne kamar ƙaryata ƙur'ani Don ba za su kirgu ba suna da yawa to sannan yanzu kwanan nan na sha faɗa na ci haka kawai aka samu wani mutum ana ce masa abu hafsa asuri almujahi ya zo libya ya kafa masallaci da santa mutane suka aminci da shi suka gamsu da shi ya haddace ƙur'ani ya iya larabci ya zo ya kafa ƙungiya ta jihadi a libya tana daga cikin ƙungiyoyi mafi zubar da jini sai shi ya zo zai shige wata rana ta misra suka kama shi ana matsa bincike akan sai suka gane asali ashe bai yahude ne mutumin isra'ila ya zo masar ya karatu ya haddace ƙur'ani ya larabci daga nan ya gangara ya shiga libya ya kafa ƙungiyar jihadi ga wannan tuta ta la ilaha illallah a bayan shi da rawani yayi yi da jimu ya haji yana wakiltar musulunci amma kuma sai ta zo ta bayyana daga baciya ba musulmi ba ne wanda ba wanda ya isa ya musa a najeriya maganar boko haram ai kowa ya san akwai masu hannu a cikinta daga waje to yadda ka ga suna yi wannan abin da idan take gani a zamani to haka tun wancan lokacin su kai saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an riga an gama karanta su lokacin an gane cewa yin gaba da gaba da su to bai ma ba to da aka gane cewa yin gaba da gaba da su bai yi wa, to yanzu tun da gaba da gaba da su bai yi wa me abin yi sai aka ce ba yadda za a yi a iya rusa addini dole sai an kirkiri wasu mutane sun shigo ciki da sunan addini wanda za su kawo ma addinin matsala kuma babu wani wanda zai zagi addinin musulunci face sai ka samu shi'a ce suka buɗe mai kofa wajen zagin musulunci bari ba ku misali daga cikin misalai shi wannan bayahudan alhatsiri wanda yake da hikidi kan addinin musulunci allazin dasa fi sufufi shi ta'ari wa asba'ihi wanda ya zo ya dasa guba a cikin sufu sahu na mabiya sai na ali wa asba'ihi da wanda suka goyen bayan sammu zuhiran yana mai bayyanar da ma luna ilaihi abinda suka karkata zuwa gare shi min hubbi alil baiti alil baitin nabi na san alil baiti kaga san alil baiti ai abu ne da yake da asali babu musulmin da ke musu akan wannan wa taqdirihim da kuma kaddara su wa mubtinan afkarahu ya boye tunaninsa wa sumumahu da sa allati kana yabussuha wanda yake yada ta baina fataratil bainal fatarati wal ukra daga wannan lokacin zuwa wannan lokacin hatta ta makana huwa wa junuduhu har sai da ya samu dama shi da rundunar saminin mai na karkata bit tashayyu'i bi shi'ati wa tashayyu'i ma'anahu lugawi da shi'a da shi'anci da ma'anarsa ta luga albasi mai sauƙin ilal ma'ana al almunhari. zuwa ga ma'ana ta istilahi a nan gurin mun ba da misali na ce idan wani ɗan shi'a yanzu zai rena maka wayo in yi ce maka ai shi shi'a sun ruwato hadisai akwai hadisansu a cikin kutubus sunan ainihin na karanto muku cewa hadisin abubakar ɗan aljanna ne umar ɗan aljanna ne usman ɗan aljanna ne sai maka ce waye ruwaito shi ya maka ce ɗan shi'a ne ruwaito shi ko to sai kai muƙaranan aƙidan su ɗan shi'an da aka ce ana karɓar ruwayar su asali akwai ma'ana ta luga sannan ma'ana ta biyu su a gurinsu suna da itikadin cewa sayyidina ali ya fi abubakar ne amma ba sa da itikadin abubakar da umar da usman mutanen banza ne ba su da wannan aqida sannan duk waɗannan aqidun na cewa qur'ani kaza ne da kaza da kaza ba su da shi to yanzu bari mu bada misali daga cikin misalai kuji wannan rafidin eh in muka tsine abubakar sai wani ya ji kamar sama za ta ce ce bai ga ba yayi bane dama muna sai aka ba ku a matsayin magarai kaji in muka tsinewa abubakar da umar sai wani da kamar sama za ta ke shi wai ba ku san banzaye ba ne dama aka ba ku aka ce muku mutanen kirki waɗanda tun ana faɗa da larabcin da sai mun yi fassara mutum zai gane me aka faɗa dan da larabcin akwai waɗannan la addua wa la to za ka zo ka samu waɗanda su ba za su yi taƙiya ba a inda suke rayuwa don suna ganin dalilin taƙiyar babu bari dawo da shi farko mun da tsine abu da karshe wani ya ji kamar sama da ta fice bai san da bayan rayuwa bane da dan nan na sai aka ba ta matsayin na garai mutuncin suna nan radiyallahu anhu a in ka yarda da abubakar ai imanin tana da gyara a to shi ke na haɗe ya kamata ya zama matsayin ka na ka shogin rufa haka ta ake mata mutu suna zaba da shi ka duk duniya tana zaba da shi za ku tashi ran ma fatima Allah zai tambayi ta ka da abu Bakar za ku bayani sai ma sai bayani in haji abin da yake faɗa wannan fa ita ce ɗaya daga cikin aƙidun mutanen nan sau da har yanzu kun san akwai wasu masu taƙiya a cikinsu suna musawa cewa ba sa zagin sahabbai to wannan kalmar da suke faɗa in baka gane ma'anarta ba abinda su suke ne wa'anda su suka yadda sahabbai ne mutanen kirki ba sa zagi su amma asalin abubakar da umar da usman ai ba su ma yadda sahabbai ba ne mutanen kirki ballata na haka yi musu ilzami cewa ba sa zagi su shi ne ma'anar da suke ne to da in ka ji dan shi'a na ce maka ba sa zagin sahabbai yana nufin su waɗanda suka yadda su ne sahabbai mutanen kirki ba sa zagi su amma kai wanda ka ɗauka sahabi ne mutumin kirki shi ne ma yadda cewa mutumin kirki ba ne ballanta na kalizm ta mai cewa bai zagi wannan mutum bari mu Allah ya rubuta don Allah yarda Allah ba a zalimi ba Fadima ba ta barin duniya tana gaba da Abu Bakar kuma maganin cewa na Fatima ta rasu ba ta gaba da tana wannan matsalar na martani akan tagurare da dama da ma'anan mai ma'anar idraji ne na maganan al'imamun zuhuri cewa ba ta sace mai magana ba akan maganan gonan da ta zo ta tambaye shi ne daga nan ta rasu ba ta sace wa sai na abakar magana ba shine abin da take nufi sannan na kawo cikin usulul kafi a munasabobi da dama nace duk abin da suka tukumci na na Fatima da shi shi kuma Abbas baban annabi yana da wannan tuhumar a kan nana Fatima ta zo wajen ina abakar bai ba ta ba ya ce ba a gadon annabawa ita kuma baban annabi Abbas ita ma akwai abin da aka bari a hannunta ya je nema ta ce ba a gadon annabi hujjar ta naƙin ba baban annabi Abbas shine hujjar Abubakar naƙin ba ta an fahimta yi amma ba wani hadis suna da ya taba fitowa ya ce na na fata ta yi zalunci baban annabi dan an bar dukiyar gadon da ya kamata baban annabi abbas ya gada ta hana shi ba wanda ya taɓa faɗa wannan magana to wannan ɗaya daga ciki ke da na biyu wasu maganganun ba zan ga abubakar da umar a jahannama umar ai akwai dalilin ɗan wuta ne abubakar akwai gudun ɗan wuta ne amma waɗanda yan wuta ne sun zalunci bari ma zahara salamu da iyalan gida amma kun ga an ga dalilan da ke nuna cewa abubakar da umar yan wuta ne eh? kuma sun cewa na na fatima haka suke magana bari mu ji eh, da na ce aduwun lahi ne ko mene ne eh, yana jahannama yana yana so to misali idan mutum ya wanda ba ga yi nan bayanin su fir'auna da sauran su duk wannan bai suna buta kasar da dukkan suna jahannama wani yayi daga imamai da suka nuna suna jahannama ba da kai kawai ne gwamnati a bai ma Allah gaggawa ba kaje ka nemi littafin da ake kira jaza'u a'da'u zahara fi dari dunya na al-dakharani ai kana tambaya kana ina baka ansa Eh, ka je ka ku wannan littafin ku gani akwai riwayoyi ma'asumun waɗanda ke nuna an ga Abubakar da Umar a jahannama da irin su eh, Mu'az bin Jabal da duk irin su Muawiya duk akwai riwayoyi ba gaggawa ba. Hmm. Kuka irin wannan yalla misali ba ka da wani dalili ne kafashi shar'i ke nuna wannan ɗan wuta ne amma Umar ai akwai dalilin ɗan wuta ne Abubakar akwai dalilin ɗan wuta ne shi ke nan wanda kai kana magana wani ɗan garin ku ne ko dan da kake sauni abu ya kama da wannan da gaske ne wannan wani sha'ani ne ga dawa da Allah jikin shanin shi to kun ji kaɗan daga ci yanzu dan Allah in ba an da suna sun lena ma kansu ba wanda da Allah wanda bai yi da musuluncin abubakar da umar Allah ya shi zai da musulunci sai in ka yadda dadda gasken in ma dai abubakar nagartakka da imaninka ya fi nashi shi yasa shi ya tabbata a mutumin banza kai ka tabbata a mutumin kirki in ko ya tabbata imanin abubakar da nagartar shi ta fi taka to ka gane duk mutumin da bai yadda da a buka da umar banarin da Allah ba zai da musulunci ka wannan ita ce gaskiyar magana eh an fahimta yi to wannan yana daga cikin ababen da mutanen nan suke faɗa barin kunna na ƙarshe mu mu ci gaba da karatu ku da abin da yake faɗa yau rana ne ko gobe rana ce kada ce gado wallahi ranar da aka kashe mutum Allah ya marbi na fasa da hannuwa masu daraja na abu lu'lu'u Allah ya ƙara ma hannayensa daraja da alfarma. Zuwan siyasa kwana biyu bana akan mimbari, amma kasantuwar sha'ani ne na rabibanci wanda kuma manadir a yanzu kaɗan ke iya tunatar da muminai a irin wannan ranar ya sana yin ƙuran hasman domin mu da wannan amana ilahiya mu faɗa wa muminai haƙƙin da yake rataye akan so a wannan rana biyu. Ranar tara da watan Rabi'ul Awwal shi ne rana na idi ta biyu ko kuma yamul afiya ana kiranta ranar lafiya ana kiranta yamul baraka ranar albarka ana kiranta yamul ba'ar ranar ɗaukan fansa ana kiranta yau mu aibin lahi akbar rana ta idi na Allah mafi girma. Nisa rana ce wadda wani daga cikin nauyin masoya Allah maɗaukakin farki, kairun na hawan da shiga al-mu'min abu lu'ulu'u radiyallahu anhu ya farke cikin ɗaya daga masoya Allah allaini min fawqi sab'i samawat wanda ke tsinanne daga saman bakwai abuwallah wa abuwal wali al-mal'un bi nafsi al-jamil gasu da hatsi abi turab al-murtad al-murtab umar bin al-khattab wannan rana rana ce an ji duk umar ne ya cancanci wannan duk sunayen ne saboda haka wanda yake karanta littattafan su shi'a ya sa akwai rana ta musamman da suke warewa ranar farin ciki da mutuwar sai na'uwar wanda aka zo aka kashe shi a masallaci ɗakin Allah wanda ya kashe shi shine radiyallahu anhu wanda aka kashe shi ne kinan ne sannan wanda aka kashe fa ai yanzu maganar da nake fa suna tare da annabi ga annabi gashi amma an zo an rabawa annabi kenan ne a maganar shi haka ne mana eh ai ban so ka ɗauko wannan maganar malamin kar ina sanane banza da ita na yin magana da ita an fahimta yi in dai ya kakkafare ke sawa a goyi bayan wata al'umma su fasa habban nan tare da annabi suka yaƙi kafiran har Allah ya ce qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatil fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum amma tare da su sun yaƙi kafiran kuma tare da annabi suka yaƙi kafiran eh shi'a ba su ji ya kamata a goyawa sahabban annabi baya ba to su kafiran da suke faɗa yanzu da su sun kai kafiran da annabi ya faɗa da su ne da sahabbai in ba sa jin cewa su ma sahabbai kafare suka yaka ba su ji cewa ya kamata a ɗaga wasu sahabban nan kafa ba a so su a ƙaunace su don sun yaƙi kafare? to su wayan da sai me saboda duk kallon da suke wa sahabban annabi da suka yi faɗa da kafare? su ma yanzu suna rigima da wasu wannan ma'aunin da suka auna mu ma da shi muka auna musu in suna kallon su sun yi fada da kafare mutanen kirki ne to mu ma muna kallon su mutanen kirki in suna kallon su a matsayin mutanen banza ne to ma'aunin da suka auna mu ma da shi muke auna musu yanzu ko ba shi nan ba mu je littafi mu je karatu to shine kaga malam yake cewa wa amma tasawwuf faƙad zahara wa nasha'a amma sufanci ya bayyana ya taso fi sukufi zuhad wal ubadi a cikin sahu na zuhad da ubad وقد عرف المسلمون الزهد والتعبد ما مسلمai sun san zuhudu da abin da ake cewa mutum ya kallafa ma kansa mu bauta ma Allah fi me fi hadayar rasul sallallahu alaihi sallama, kin ashiriyar manzon Allah wa hayatihi al'amaliya da rayuwar annabi ta ainihin wato aiki musulmai sun san wannan idan ana maganar zuhudu wannan abu ne wanda yake ainihin wato sananne sannan zuhudun nan shi kansa malam mai zuhudu ya riga ya yi bayani da kansa cewa menene zuhudu sun mafi ta'alimin sahabati sannan a cikin karantar wasu habbai wasiratihim da sirarsu wa kada man tabi'ahum haka waɗanda suka biyo bayansu wa kana zuhuduhum sai ya kasance zuhudinsu ya kasance kan me eh wa kana zuhuduhum sai kasance zuhurinsu la yaqudu an khulafatil manhaj al-islami bai fita daga manhaji kulasa na manhajin musulunci al-islami na musulunci wal akhlaq as-samiya da dabi'u da suke madaukaka allati yad'u ilaiha wanda musulunci kira zuwa gare ka wa qad nasu mutane sun karkata amatan gabaki da ilal zuhadi wal ubbad zuwa ga wanda ake ganin su masu zuhudi ne sannan kuma suna da ibada wa taqririhim da kuma tabbatar wasu wa muhawalat al-ibtida'i bihim da kuma kokarin koyi da su wanda ake ganin zuhadu din wa kasbi mawaddatihim da kuma kokarin ya za a yi aiki don samun soyayyarsu? su wa khasatan musamman ma ba da asar limfitahil maddi bayan zamanin da aka samu abin da ake ce masa infitahil maddi shine taghayyurul wajhil mali wal iktisadi lokacin da fuska na tattalin arziki da dukiya yake canzawa masu da kuma nitsewar kafirin masu kafirin min alwulati da nitsewar da yawa daga cikin jagorori wal hukami da shugabanni fi manazil duniya. a wajen abin da ya shafi jin daɗin duniya sai yake cewa wata wasu da kuma yalwatawa fi zinatiha wa ha a cikin kwalliyarta da kawarta lokacin da mutane suka zama haka wa kullama kasara fil mujtama'i tullab ad lokacin da biya maita a cikin mutane masu neman duniya wa tawassa hukam wal wulatu shugabanni da jagorori suka buɗa suka yalwata fi duniyahum a cikin duniyarsu wa azza wujudu zuhad wal ubad ya zama ka yi wuya samun masu zuhudu da waɗanda suke masu ibada ne mai zai biyo ba wa qalla adaduhum adadin su ya karanci kullama da hubbun nasi lokacin da mutane san su ya karu wa mailuhum da karkatar su ila zuhudi wa zuhadi zuwa ga zuhudu da masu wato gudun duniya din lima fi siratihim saboda abin da ke cikin su, min suratin sadiqa na sura ta gaskiya min hayati salafi hadhihi umma daga rayuwar magabatan wannan al'umma lidhalika in dassal munharifuna fi sukufi zuhari da wannan ne sai ya bada dama da kaga ai ta kanta kalmar zuhud babu wani mutum da yake kin ta ku to sai ya danganta da yadda kowa ya fahimci menene zuhud da lokacin da suka fahimci wannan abu ne da zai ta hankalin mutane sai su wayannan mukannatan sai suka shigo wannan sahu sai suka dasa guba fi sufufi zuhad wal qubbad wal nusaki a cikin sahun wayanda ake ganin zuhadu ne da kuma al ɗinnan da masu ibada muzhirin at da wata ta'abbuda suna bayyanar da da'awar gudun duniya da da'awar wato ƙoƙarin bauta ga Allah wa mubtilina in harafatihim suna ɓoye karkacewarsu wa mazhabahum da kuma mazhabasu al-muqtalifa wacce take sassabawa ra'araha hadhihi al-akhlaqi wara'a hadhihi al bayan wa'annan ɗabi'u was-sifati da kuma sifa allati taqabbalaha ammatun nas wata gabaki dai mutane kuwa da kowa yake karba wa kana ar munharifuna sai zaman tun yan a karkatattu mimman dasta fi su zuhadi suna daga cikin wanda suka zo suka kafa guba a cikin sahun sufaye ba da hayatin hafila bayan wata rayuwa wacce take mai take da cike bin urfi da tsanani wastaurati da zanga-zanga su ɗan an kenan bayan rayuwar da suka yi da tsanani a baya rayuwar da take cike da zanga-zanga Walkuruji da yin tawaye alal hukami akan shugabanni la iqamati daulatin lahum saboda kokarin sai sun tsayar da daula irin tasu bayan da suka yi zanga zanga suka yi tawaye ga shugabanni dan tsayar da daular shi'anci, an suka ga abun bai yiwu ba to daga baya sai suka ga cewa bari ya kamata su canja ainihin wato salo ku lura da yanayin ƙasar nan da kyau na faɗa muku na ce ni duk wanda ke so ya samu karbuwa a idan mutane to ya zo da wa'azin cewa gwamnati ta zalunci mutane kuma duk wanda suka zo da muguwar aƙida kaso goma to bakwai za ka ga da tattakan gwamnati suka fara sai sun karɓi a wajen mutane wanda sai ya ba su dama daga baya sai su jiyo duk muguwar aƙidar da suka ɗauko sai su cusawa mutane ka duba da kyau ka gani sannan kuma ba wanda ya taba ba wanda ya iya karbo haƙƙin hayin eh ba ku wanda ya karbo ba wanda ya karbo haƙƙin hayin kuma da ka koma zagin mutane da tattaka shugabanni ba tare da ka'ida ba to shikenan idan nan da aka bayyana jahilai za su naɗa ka za a ce kai ne sarkin yakin ƙasar hausa na kwato haƙƙin talaka yanzu yana nan za su ko? to da suka yi zanga-zanga suka yi tawaye ga shugabanni don tsayar da daular wannan bai wato bayan wannan tsananin da suka ɗauka na rayuwa mai tsawo bayan na hulun mara au yayin da suka ga fashi da rauninsu wa batsa ukkan bihin da yadda shugabanni suke ɗaukar mataki na damƙa a kansu ka ɗauki nan najeriya aika gani da suka zo farko ba cewa suka yi karatun boko da aikin gwamnati haram ba ne eh dagutanci ne mutane nawa ne suna jami'a aka sa su suka yaga takaddunsu an yi ko ba ba to sai da suka ɗauki wannan hanyar ta fito na fito da waye da waye da suka gaba za ta yi ba ta an yi lokacin da mu uzamin su ko zaɓe ba sa yi har yanzu akwai wanda ba sa dawa to ai ka san da yake su ma yanzu kungiya kungiya yanzu akwai wanda sun kafa kungiya yanzu sun shiga cikin da mal Bakar gumi hango tun farko Allah ya ji kansa na gyara a ƙasar nan ya ce a tashi a yi karatu harkokin nan a shiga don ya ba da misali a ɗabbaƙance ya ɗauki 'ya'yan shi wasu a tafi ya sa su aikin soja bayan an tafi ba wasu suka gano hanyar da mala bakar gumi ya gano ba alheri ba ce kar a shiga aikin gwamnati ka a yi karatun boko haramun ne a yada takardun suka sake mayar da mutane baya sai da aka koma baya sannan su ma suka gane sun yi kuskure sai suka sake wa sai suka sake dawowa cikin na suna nan to zaben ne ma nan gabo waɗanda ba sa yi su ma sai an taba za su gane cewa sun yi kuskure kamar yadda wasu yanzu a cikinsu da dama suna yin wa suna yin zaɓen a ƙungiya za ga in suwa da sun ce ba za su yi ba za su zo su zauna da ɗan takara a yarjejeniya za su zaɓe shi za su goya mai baya in ya ci ga abin da zai yi ga abin da zai musu ana yin wannan an fahimta yi to ne malam yake cewa laja'u ila zuhudi to sai suka labe zuwa ga da'awar zuhudu wanda su sai suka dasa guba fi sufufi zuhadi a tsahon zuhadi masu zuhudin libassu sumumihim dan yada gubar su wa rafdihim da rafidancin su baina ammatin nasu tsakanin gama garin mutane yu'akkidu zalika al-haqa'iq at-tarifiyya haqa'iq na tarihi ba a mataki na duniya ba ko a mataki na Najeriya zai tabbatar maka da haka farko da an yi lokacin da in ka ce wa mutum ɗan shi'a ne kuka zini, in ka ce wa mutum yana zagin sahabbai shi kun yi faɗa da shi amma yanzu wannan abin ya bayyana ko bai bayyana ya bayyana allati bayyana wacce ta bayyana a wa'il sufiya farkon sufanci wa madatti salihin da kuma tsawon lokacin saduwar su bi shi'ata da shi'a wata shi'u da shi'anci wa yu'akkiduhu aidan al-mailu zai karfafi wannan shine karkata bizuhudi zuwa ga zuhudu mai ma'ana hulbasi da ma'anarsa ta farko mai sauƙi, ilalin harafi zuwa ga karkacewa allazin taha ilaihi zuhudul mutasawwifa wanda zu sufancin suka yi da'awar sufanci daga baya kai zuwa gare shi ta sau da kuma cin gashin sufanci bi zuhudul munharif da zuhudin wanda yake karkatacci wa bi ulumin da wasu ilimin maka ta khussuhu wanda sufayen suka keɓanta da shi wa tuqusin da wasu ibadu da wasu sha'air shine tuqus sha'air wa atifal wa ibadatun wasu sha'air wanda nasu ne suka keɓanta da shi da wata ibada mun ba da misali a nan gurin ko dan wazifa ibada ce da ita kanta kowace ɗari ɗara ka samu ibada ce mai zaman kanta su suke sa mata sharaɗi da lokaci da adadin abin da za a yi an fahimta yi tumayizu wacce za ta bambanci shi anil islami dangane da musulunci wa adihi da mutanen musulunci da wa yu'akkiduhu zai karfafa wannan al-ittisal wal ittifaq saduwa da haɗuwa fi hadhihi al-ulum a cikin waɗannan ilmin mukan wasu da waɗannan sha'air din baina sufiyyati wa shi'a tsakanin sufaye da shi'anci an fahimta ai za ka yi mamaki ai ko yanzu za ka ga ko yanzu za su faɗa za su ce maka duk irin gazar da in shi'a za su to su sun fi kusa da shi shi'an sama da mu an fahimta yi da mu ba za mu faɗi wannan ba tunda Allah ya ce wa annabi wala shana'ana ko min an saddukum 'ala al-masjidil an ta'tabu in wasu mutane don sun kure ku daga ɗakin Allah sun hana ku shiga kada ya sa ku ku ƙetare dokar Allah ku ce ba za ku ba ba zai yi ba ba a yi ma Ke sa sai ga ana iya haɗuwa a yi maulidi sai a ce wai san ahalul baiti ya haɗa kowa ya bai san ahalul baiti uhu eh amma wa'il sufiya amma farkon sufanci kuma ku lura da ke wannan dassin da malam yake faɗa cewa suna ai anan ƙasar ta bayyana mutane da yawa wanda farko suka yi da'awar sufanci amma kuma suna ɗauke da riga ta shi'anci ana samu ko ba samu su ma ɗin ɗariƙun sun san ana samun haka a cikinsu akwai mutane da yawa a cikinsu yanzu ɗauke da riga ta sufanci amma kuma sun san ƙarya ne ba sufaye ba ne ‘yan waye ɗan shi'a ne da riga sufanci wanda su aka ce musu ‘yan shi'a koyayyu waɗanda suke rayuwa a tsakiyar musulmi to ne sai malam ce amma awa'il sufiya allazi zahara farkon sufa wanda ya bayyana wasfu tashay muktaridan bi asma'ihim wato sufan sufa ta tasawuf wanda ya gwamu da sunayensu da awwal marra a farkon lokaci fi Musulmi na fa hum na nafar nau'i uku Al'awwal abu hashim al-kufi wanda wannan ya rasu hijira 150 ترجم له أبو نعيم الأسفهاني أتكين هلية الأولياء مجلدين قوما شافي ريبيدها أشلين دبير يري ترجم السا وعده يكرغاش من الأولياء ينا تكين ولي ووصفه بالزهد يصف التاشل تشوى دزهد ونقل بعد أقواله ينقل توسم غنغنيش وأحواله لحالة ينسى لم يذكر له اسما ولا نسبا بأنبت سونا سبقون سبا سواه fati abu hashim az-zahiri kama lam yadhkur sanata wafatihi kama yadda bai faɗi wata shekara ya rasu ba wa tarjama lahu abdurrahman al-jami' as-sufi fi kitab nafahat al-unsi wannan malamin abdurrahman al yayi tarjama shi abu hashim al-kufi wa huwa bil wannan littafin da farisanci aka rubuta shi kun san akwai malaman da suke da yawa suna iya rubutu da larabci amma suna da yaren farisa wa qala yati inna aba hashim al-kufi awwal man man du'iya bis-sufi shine farkon wanda aka fara kira da sufi walam yusamma ahadun qablahu bi hadha al-ism ba a kira wani da wannan sunan ba kafin shi wa zakara al-jami'u annahu kana mu'asiran shi wannan Abdurrahman al-Jami ya ambaci cewa yayi zamanin Sufyan da sauri alladhi qala fihi wanda shi Sufyan sauri ya faɗa yace laula Abu Hashim ba dan Abu Hashim ba ma da qa'iqar riya'i da abin da yake yana da zurfi wanda yake da alaka da riya da ban sani ba naqalahu mu'arraban an al-lughati al-farisiyya ash-shaykh Ihsan al-Ilahi Zahir rahimahullahu ta'ala fi at-tasawwuf al-kitab shi Ihsan al-Ilahi Zahir tunda mutumin Pakistan ne yana cikin ɗaliban jami'ar musulunci ta farko lokacin da aka gina ta isanul ilahi zai mutum ne mutumin pakistan amma Allah subhanahu wata'ala ya bashi wato ƙarfin fahimtar larabci ta yadda ko larabawan da aka haife su a larabci ba za su nuna wa isanu ilahi zahir ta'abiri da larabci ba wannan ya sa gaban larabawar duniya irin su saddam yi isanin ilahi zahid yana iya miki waye magana so shi ya sa yana cikin kuma ɗaliban su bin bas na farko sanda aka kafa jami'a wa doktor kamil ashaibi fi asilatu bayna tasawuf wa tashayyu a mujalladi na ɗaya shafi 291 lokacin da ya gama jami'a ya koma pakistan akwai littattafan shi'a in yana reference da su in ya ce akwai littafi kaza kawai sai ce sai mutane su bi shaguna sai su bincika sai su siya sai su duba sai su ga abin da ya faɗa akwai na larabci akwai na farisanci to shine da suka rasa yadda za su yi da isanul ilahi zai ai abin da suka yi mun sha faɗa cewa yanzu kai satin a google isanul ilahi zai za ka shi da wata dogo hula yana sawa irin ta masu hutu ka san mutum ya zama dakta akan tuwo ba suna safara ɗan kaya da wata dogon hula ba eh dakkan tu, eh can ko Su za ka ganshi da wata dogon hula irin ta dakkan tuwo din da, irin ta yake sa saboda mutumin Pakistan to da suka rasa yadda za su yi da isanu ilahi jami'a wanda cin a wancan shekaran tun ana kasan na mai zare laccocinsa na larabci ke zuwa mana muke siya muna kunnawa a rediyo muna ne ba mun da abubuwa da dama a wancan lokacin sama da shekara ashirin da biyar kuma daga wancan lokacin kusan ka iya cewa duk wani mutum da yake washi a raddi a duniya a yanzu to iyali ne na isanu ilahi zahir ya yi rubuce-rubuce da wallafe-wallafe a kansu kuma ya yi a kan to da suka rasa yadda za su yi da shi ya ga kawai abin da za a yi a masallacin da yake karatu yan shi ya suka je suka sabon a masallacin yana cikin karatu ba mai tashi da shi su kuma shi kenan wannan shi ne abin da yana daga cikin abin da ya haifar da rigima tsakanin ahalin suna da yin shiya a pakistan lokacin da aka kasa yin faɗan hujja da hujja yana karatu a masallaci sai tsaro suka da sabon a masallaci kuma ko anan kun san an yi lokacin da ba kowa ke iya magana akan in shiya ba in ka yi magana akan su har gida za su je su ɗauke ka lallai ne da wulaƙanci ba za ma su maka hukunci ba sai sun ɗauke ka sun kai ka markas ɗinsu a markas ɗinsu za su yi su hukunta da an yi wannan anan ya sa mutane ba su san in shi ba na rantsi maka da Allah kana ahlus sunna ran da ɗin shi ya samu dama a kanka na rantsi maka da Allah da bakin ciki za ka mutu Don wallahi sai sun maka abin da ko yahudu da nasara ba za su yi maka eh? na sha faɗa na ce yanzu da yawa ba su san cewa a cikin aƙirin shi'a ba idan ɗan shi'a ya zo sallatar gawar ahalus sunna ko kun san abin da ke cikin usulul kafi da littattafan su abin da aka koya musu na addu'a maimakon sai addu'a gare ka Allah ya ji danka addu'a ta ne maka za su yi akan gawa ka wannan duk yana rubuce ni na karanta eh anan ma mun karanta na karanto na ce gashi abin da ke rubuta da tattaban mutanen nan eh dama sun ce su kabbara guda hudu yanzu ba mazhabar malikiya kabbara hudu ake ba a sallah to sun ce dama duk wanda aka mai kabbara hudu a sallar jana'iza to sallar munafikai aka mai in ka baka so ai maka sallar munafikai yadda sallah guda biyar ne a jam'a a dare da wuri to kabbara biyar ya kamata a maka a sallah da an zo kan gawarka aka yi maka kabbara guda hudu to alama ne ke nuna cewa tun daga yi maka kabbara guda hudu ya tabbata kai munafiki haka suka faɗa yanzu dan Allah wanda a kan gawa kama in zo zai maka sallah addu'a yake roƙon Allah ya cika ƙabarinka da wuta Allah ya haɗa ka da macizan lahira Allah ya haɗa ka da kunamun lahira wannan ne kake tsammanin waye samu dama akan kai tausaya ma ka mutu ma bai ji tausayin ka bai ce Allah ya ji ka? bala'i yake roƙon ma Allah ya cika ƙabarinka da kunami da macizi? eh shi da kake tsammanin mun ya samu dama a rayuwa ya san siyama ma Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan kenan wa qad zakartuhu ko zakaratu al masadar shi'iyya masadar na shi'a san ambace shi wa wasafatku ta siffanta shi cewa bi annahu muqtaridun at tasawwuf cewa wannan kirkirar sufanci yayi wa annahu awwal man summi bi hadha al-ism shine farkon wanda aka ambata da wannan sunan wannan da hadal mazhaba ya kirkiri wannan mazhaba ne li isfa'i aqidatihi al-khabisa dan ya koyi aqidar sa mai muni wal isarati lit dan ya motsar da rudani fi dinin islami a cikin addinin musulunci yatsa يطعن فيه sannan kuma yazo saki addinin musulunci wa yattahimunahu suna tuhuma sabi anwa'il kufr wa zandaka? da nau'i na kafirci da zindiƙanci kalhululi kamar maganan Allah na sauka ya haɗe tare da ɗan adam shine wal ittihadi wa annahu kana umayya cewa wai kuma shi banu umayya ne to wannan magana cewa umayyan ne malam zai zo yi magana akan ta wa jabariyan sanan yana da aqidar jabariyanci fi zahir a zahiri wa batiniyan sannan yana da aqida ta batiniyanci kun san akwai ɗan shi a batiniya sannan wa da hariyan fil batini in an ce mutum da hari wanda ke cewa in an mutu shi ke da waƙalu mahi in yi illa hayatun duniya na mutu wa ma na hannu bima ba sun ce kawai rayuwa in an mutu shi ke maganar za a tashi ba mata so ba wa anna uwara na tsanu a hadisu kafiratun hadisi sun zo da yawa daga gare shi ya ta'anu fiha yana soka alal a'immatul ma'sumina akan a'imma ma'sumai wannan ya ce asilatu bai da tashai wa tasau jizgi na ɗai shafi 291 wa ya tsoro na suna ambata cewa anna imamu hamus sadiq imam jafaru sadiq kada su ila an tambaye shi an halihi akan halinsa faƙa da sai fi innahu fasu da yi jayyida shi wannan abu hashim al-kufi dinnan yana da aƙida batacciya sai ya ce wa huwa allazi tada mazhaban ne wanda ya kirkiri mazhaba ya qala lahu ana ce masa at sau sufanci idan kana karanta littattafan shi'a kusan duk hukuncin da 'yan shi'a suka yi ma'ahalis sunna wanda suke kiran kansu salafiya shine fa hukuncin da suka yi masu fayan fa sai ce wa ja'alahu ya sanya shi mafarrat wajen gudu li aqidatihi kabisa ko fi riwayatin wa ja'alahu maqarrat ya sanya shi matabbata da nafsi al-qabisa ga wannan al-ithna ashari ashariya fi radd ala sufiyya da hurr al-amil an fahimta ai shi wannan hurr al-amili malamin dan shi'a ne to kaga tunda wannan littafi ne malam ya kafa hujja da shi na shi'a ne al-ithna ashariya fi radd ala sufiyya na hurr al-amili a shafi na 33 to yanzu ma kana iya bincikawa a Google kana iya samun littafin a PDF littafi ne su fitun hudun amir ya rubuta laddi a kan sufaye wayanussu yana na tabbatarwa muhammad baƙin akuwan sariyu a shi'i sufi ala anna awala man abda a tasawufa farkon wanda ya fara ƙirƙirar in an ce al'ibda shi ne huwal ala in taji aftare mutum yana da iko wajen ya samar da wani tunani kuma tunanin ya sakamako sai yake cewa huwa shine abu hashim al-kufi wa wada'a tariqat at-tasawuf ya sanya tariqa ta sufanci wa bana al-khaniqat lit-tasawuf ya sanya sanan ya gina inda zai zamanto matattara ce ta sufayi fasta'amal lafz al-ibda'i sai amfani da lafazi na ibda'i limailihi al-azim sauda karkasar mai girma ila tasawuf zuwa ga sufanci li yajma'a dan ya hada bayna sharrayn tsakanin sharri guda biyu azimai ne babba wani hilatain fasidatain da kuma aqidu guda biyu na balla at-tashayyu wa sau shi an ci da sufanci wa zakara ya ambaci aba hashim fi ma'arad al wa sanai a ma'aradi na yabo wa dhalika asna dhikrihi wannan a lokacin da yake ambatansa ya ambaci nubuzatan wani yankin mimma jama'a cikin abin da ya tara min kutubil awa'il na littattafan mutanen farko wa ma waqafa alaihi da abin da ya tsayo akan su min al-awwaliyat min kutub al-akhbar na littattafan wa'annan ake musu al-akhbar na labarai wa tawarikh al-mu'tabara da tarihi wanda ake lura da shi fa zakara aba hashim ala annahu awwal man abda at-tasawuf sai wannan abu hashim in shine farko wanda ya fara tunani wajen kirkirar abin da ya shafi amfani da kalmar sufanci bayan da abin da aka san su da shi ne zuhadu wa yadhharu li wannan yaro cikin raudatul jinan fi a al ulama wa sadati a mujalladi na hudu shafi 183 bayan da malam ya gama sai ya ce wa yadhharu li wallahu a'lam anna shi'ati qad iktaru in shi'a sun zabi aba hashim al majhul wannan abu hashim inda yake majhul hada li yaj'alu minhum a tasawwu don su sanya shi ya zamanto shi shine wanda ya ƙirƙiri sufanci wa wadi a mazhabihim sannan shi ya kirkiri mazhabar sufaye a talli an anfusihim don su kubutar da kansu wa aslafihim da magabatan su min an yusufu bi zalika saboda ka siffanta su da wannan wa taqiyatan minhum da kuma taƙiyya daga su wata mihan alal nan hansu su ɓoye wa mutane wa illa fa shi'atu yadhkuruna fi mashayiqi wa ulama'i in ba haka ba ai shi'a suna faɗa a cikin malamansu su da shehunan su man kana mutasawwifin wanda yake sufi ne wa man kataba da wanda yake rubutu fi tasawuf a cikin ilimin sufanci wa yu'azzimunahum wa yuqaddirunahum suna girmama su suna kaddara su bila ayi taharrujin ba tare da kowane irin jin nauyi ba min hazal wasfi daga siffar tasu da wannan siffar kama ya zaharu li aidan kaman yadda ya bayyana gare ni in ji malam anna sababa kiyari musababin zabin su da abi hashim wattihamihi bil kufri da shi wannan abu hashim din suka ce shi kirkiri subanci suka dina shi suka tawuce shi bil kufri wa anwa'iz zandaka da kafirci da nau'i na zindiƙanci la'annahu kana sunniyan muta'assiban saboda shi Abu Hashim din nan ya kasance ahlus sunna ne kuma wanda suka san yana da ta'assufanci akan sunna wa rubbama kana mu'adiyan li shi'a kai wani lokaci sun san ma yana da adawa da yan shi'a wata shayyu kama ashara ile ko kama asharu ilai kamar yadda suka yi nuni zuwa ga wannan ولأنهم قد وصفوه بأنه كان أمويا saboda siffanta shi da suka ce ya kasance umawi to shine malam sai yace wa min al ma'lum abu ne sananne annal umawiyata ita umawiya lam takun mazhaban diniyin ai ba ta taba zama mazhaba ta addini ba dala banu umayya ba kabila bace. ce eh to yaushe ta zama mazhaba ta addini da za a zo wasafa mutum a ce umawiyyan ba ana nufin nisba zuwa ga kabilar ba hatta yusufa ahluha har sai an siffanta ma'abuta ita bizan da ƙasi wal kufur wal ilhadi wa gairi zalika zuwa ga sufa zindikanci da kafarci da wani wannan walakin nan rafidata sai dai yan shi a muna ahli sunnati wal jama'a suna kiran ahli sunna bil na tarata wani lokaci sai su kira ahli sunna sai su ce musu umawiyyin wa bil usmaniyina taratan wani lokaci sai su kira sai su ce musu usmani yanzu ma sun ƙara in sun same ka kana difa'i akan sai na abubakar sai su ce bakariyi da ma'anan magoya bayan sai na abubakar to kaga wani lokaci su ce maka al'umawiyina ko al'usmaniyina ko albakariyina ko al'umariyina wala da suna faɗa a yanzu a wannan zamanin suna mai suna faɗar wannan a wannan zamanin ila gairi zalika zuwa wannan wannan min alqabil lati tara'uha zuwa ga alfatsun da suka kirkira wa atlaquha ala man khalafahum sai su kirkire ta akan wanda ya saba mu yanzu hasanullahi yari a lokacin da wasu ke ganin bai dace ba a ce kaza shi yana nan yana faɗa cewa Ariel Sharon na Isra'ila in yana da kare to ba aerial sharon ba karen aerial sharon ya fi abubakar da umar so dubu ba ma fi shi aerial sharon nan ba fa shi an nan fa a karen aerial sharon in yana da kare to karensa ya fi abubakar da umar so dubu haka suke faɗa ma eh? wadda haka da yawa daga cikin mutanenmu duk mutumin da ka ga yana rarrage ka akan shi a to ɗan biyu ko jahili ne bai san sa ba ko kuma azzalimi ɗan son zuciya bai fita daga ɗan biyu mu kuma wallahi ba su isa ba sun san cewa mun san su eh yanzu satin da ya wuce akwai ayoyi yanzu da wani malami ya rubuta wanda suka yi su ta fuskar lafazi da ma'ana wata rana za mu ɗauko littafin zan zo in ba ku misali ko da misali ɗari ne cikin abin da ya rubuta yanzu ta yaya za a yi musulmi ta saurin Allah ya faɗa a ƙur'anin ya ce wa ƙalar babu Allah ya ce la tattakhidhu ilahayn ithnayn kakku riƙe abin bauta guda nawa inna ma huwa ilahun a tafsiri a rubuta ‘yan shi a zo su rubuta cewa Allah ya ce la tattakhidhu ilahayn ithnayn ilahayn ithnayn wai Allah na nufin kakku riƙe abubakar da umar inna ma huwa ilahun wahidun abun da za ku rika ba shine ali bin abi talib inna ya amuru bil adil wal ihsani wa ita'i wa yanha 'anil fahsha'i Allah yana hana ku alfasha wal munkari da munkari wal baghi sai su ce Allah yana hana ku alfasha shine abubakar wal munkari shine wa umar wal shi ne usman walakin Allah habbaba ilaykum al sai shi ne ali bin abi wa zayyana fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra Allah ya ƙi muku shi ne abubakar wal shi ne umar wal isyan ne. haka fa yake a rubuta a littattafan mutanen nan fa eh na'am wa kana al-kafiru ala rabbih zahira tace wa kana shi shine sai na umar ala rabbi ne ali bin abi talib haka to irin waɗannan misalan suna nan za ka samu suna da yawa yanzu in ba arni ba waye zai in Allah ya yarda in bambanta ba sati mai zuwa sai na zo da littafi na karanta muku a nan gurin ka ji wannan sai so rigima ce ake yi wanda bai da alaka da karatu da ilimi wannan hayaniya ta duniya ita ke biyawa bai san me ake ciki ba Allah ya tsare mu da ilimi da karatun da ran da zan gano cewa abbakar mutumin banza ne mini mutumin kirki wannan karatun Allah ya tsare mu da shi karatun da za mu gano cewa abbakar da umar da suke tare da annabi kwanta a kabari mun gano mutanen banza ne mu da muke rayuwa mutanen kirki ne to wannan karatun Allah ya tsare mu da wannan karatun ko ka to shine sai ce wa atlaqu ala man khalafahum min ahli al fi rabbihim wa kufri sai su yi wannan sun wanda ya saba musu a shi'ancinsu a cikin ma'abuta gaskiya ko su ce muku umariyina ko su ce muku bakariyina ko su ce muku umawiyina ko usmaniyina haka za su ɗauko sura su makala muku haka suke yi Allah madaukakin sarki ya samu dace